يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهكا a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau talatin ga watan biyu watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na hudu a ƙarƙashin babin filmu jahada wanda kuma shine hadisi na 98 wasu kuma nasu za su ga 99 a jerin hadisan da makarantu daga farkon littafin zuwa nan an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah yarda da ita annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙumu minan lai ta ce hakika annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tashi cikin dare don ganawa da allah da kusantarsa da neman yardarsa yana mai yin sallah ga allah subhanahu wa ta'ala hatta hatta tatafattara qadamahu har kafafuwansa su tsatsage faƙultula aisha ta ce sai na ce da shi lima tasna'u hadha ya rasulallah me yasa kake aikata irin wannan aiki ya manzan allah yaya kake matsawa kanka wajen yin sallah ka dade a tsaye hatta kai ga kafarka ta tsatsage وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر alhali shi kuma Allah tuni ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka da abin da ya jinkirta bai riga ya zo ba ma qala manzo sallallahu alaihi wa sallama yace afala uhibbu an akuna abdan shakura bana so in zamo bawa mai yawan godiya ga Allah ba don an gafarta min abin da ya gabata na zunubaina da abin da ya jinkirta sai kuma in shantake ba na yi wani abin da yake nuna na yaba na gode ga Allah subhanahu wata'ala kan wannan baiwa da ya min ba muttafaqun alai imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan lafazin lafazin ruwayar imam bukhari ne sai abin da ya shafi bayani kan wannan hadisi da farko marawaiciyar hadisi ita ce aisha yar abdullahi bin uthman mana aisha yar abubakar siddiq ya shahara da alkunyarsa abubakar siddiq amma asalin sunansa abdullah dan abi kuhafa babansa da ake kira uthman kuka ce aisha yar abi bakar siddiq dan abi kuhafa in ka faɗo da ke ko aisha yar abdullahi dan uthman ka faɗo sunan babanta na asali ka faɗo sunan kakanta na asali ana mata alkunya da babar abdullah domin akwai 'yar uwarta asma'u 'yar abi bakar siddiq mata ga zubair bin al'awwa to ta haihu a cikin 'ya'yanta akwai abdullah ana ce masa abdullahi bin zubair to sai ake wa aisha alkunya da wannan ɗa da ɗan'uwarta sai a ce babar abdullahi ashe ana iya wa mutum alkunya da ɗan ɗan uwansa ba sai lalle wanda ya haifa aisha an haife ta shekara hudu da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana a shekara ta hudu da aiko manzo a wannan lokaci allah ya hukunta aka haife ta dudu bai kuka ce shekarunta sanda manzo ya kaura shekara irin shida ko ana cikin ta bakwai da haka ya aure ta tana da wannan irin shekaru shida zuwa bakwai a madina kuma ya tare da ita tana da shekara tara uwar muminai matar mafi alkhairin halitta ɗaya daga cikin manya-manyan dakkan malaman sahabbai wacce take da dukkan mata ili, domin masro cikin tabi'ai ike cewa da za a tattare ilimin da Allah ya wa Aisha a sa a guri guda a tattara na sauran mata babu ko kokonto ilimin da Allah ya wa Aisha ziyarin jahina su ta rawaici hadisi 2210 ita kadai cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin mata ita ce wacce take ta yi zarra take cikin jerin waɗanda suka rawaici hadisai masu yawa a tsakankanin mazan. irin abin da bahaushe yake cewa mace mai kamar maza wannan baiwa allah tana daga cikin bayin allah da allah ya sanya wa manzo ƙaunarsu fiye da sauran bayi domin an tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ka fi so a mutane ya ce abubakar sitte bayan sa ya ce yarsa aisha abin da ya kare a gidansa shi da yadda ya ta sha fafatawa da sauran mata wajen kishi take cewa ba yadda matan manzo suka iya da ita duk ta kere su domin dukkaninsu zawara manzan allah ya haife su ya aure ya aure su ita kaɗai ce ya aure ta budurwa sau da haka su duk sauran wasu ne amma ita ce fil a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam tana ji da wannan matsayi ta ce in ma da wata wacce za ta ja da ita a cikin matan manzo to sai dai ko zainab ita kuma takan bigi kirji ta ce ku duk babanninku ne suka wa da manzo ni kuwa daga sama allah ya ce na zama matar manzon allah kaga ita kuma ba ta da wata rana matan manzo sallallahu alaihi wasallama suka je suka samu manzo suka ce su fa abin da sahabbai suke ya ishe su yaya sai a rika turo da kyauta a ranar kwanan aisha wanda an tabbatar cewa tun da ranar kwananta ne duk abin da ya zo ita za ta kinkima ta kai wa manzo wanda wannan din zai ƙara mata matsayi da daraja a gurinsa a ranar ta ana samun wasu abubuwa kare akan abin da ba a samu a ranar kwanakin wasu suka ci saboda haka sai manzo ya je ya bayani ga sahabbai ma fa suna son abin alkhairin irka samun su su rika gabatar wa mutum ya ake yawan kawo kyauta ranar kwanan aisha ba a kawo ranar kwanan su yi shiru bai ce musu komai ba suka sake zuwa aka zauna mita aka ce ya mutumin ya ce shi a na faɗa ko ƙala bai ce ba abin da ya ce ce sake koma masa har sai ya magantu aka sake koma ko fa abin da ake ya ishe ka faje ka yi wa sabon ka bayani sai ce to ga amsa kuna sanar cewar Allah subhanahu wata'ala ya taɓa min wahayi ina rufe da mayafin Aisha amma bai min wahayi ina rufe da mayafin wata kuma shi kuma me za a ce masa shi ma a ce ya yi san kai zai yi saboda haka an ɗora min ya adalci a kan ku a abin da na mallaka zan mu ba abin da zai zo min daga wajen wani ba wannan ba dora wanda suka ga za su kawo min kyauta su kawo ko su kawo ranar kwanan aisha ko su kawo ranar kwanan wata ba abin da ya shi wannan ba haƙƙi na ba su daka ta sha fafatawa da sauran mata ita ma kuma da irin nata shi. domin an taɓa zubo abinci a akushin hafsa aka kawo ta rotsa akushin ya dare manzo ya ce ku tattara a kwashe abin da yake ciki babu ku ta yi kishiya kuka iya su sahabbai ke tunda matansa uwayen muminai saboda haka da ta turo da nata akushin da abinci aka cinye sai ɗauki akushin lafiyayyen ice a ji a kaiwa hafsa ga akushinta nan ya dawo aisha ta ruguza akushinta wannan shine adalci an fahimta ku to su ma sun yi kishi amma dai ba irin na yanzu ba wanda ake zuba fiya-fiya a zuba maka a shana a zuba maka kanan zira da a shana ya eh, wannan ya wuce misali kuma ya tafi hauka Allah ya ji kansu da rahama Aisha ta shagalta da fatawa da ba da ilimi a lokacin halifancin babanta abubakar siddiq haka lokacin halifancin umar haka lokacin sayyidina uthman amincin Allah ya tabbata gare su gaba ɗaya Allah ya karɓi rayuwarta a ranar 17 ga watan Ramadan wasu suka ce a shekara ta 57 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a shekara ta 58 ne da hijiran manzo irin wannan ba mamaki a tarar ƙarshen wannan shekarar daidai farkon wannan shekarar shine zaka ji ana faɗa irin wannan sahaban annabi abu huraira allah ya da shi sai mata sallar gawa aka binne ta a makabartar baƙi da ke madina allah ya ji ganta da rahama to take cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kana ya komu minan lai hakika annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tsayuwar dare yana tashi cikin dare don sallah da ganawa da neman yardar ubangijinsa hatta ta tafattara ƙadama har ƙafafuwansa su rika tsatsage to daga wannan gaba cewar kana ya kuma minan lai ya sa kake jin wani lokaci ana cewa da sallar dare ƙiyamun lai kana ya ƙomi minan lai ƙiyamun lai an gane ko sallar dare ana gaya mata wannan su ana kiranta da ƙiyamun lai tsaiwar dare saboda daɗewa da ake a cikin karatun da ake yi na sallar dare shi sama ake ce mata kiyamun da sai ka ambaci sunan ƙiyam din na tsaiwar ya rinjaya akan sauran abubuwan da ake a cikin sallar da haka tsaiwar dare an fi so karatun ka yawaita fiye da yawan raka'o'in zo sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci a raka guda yakan karanta kamar izu goma da wani abu kamar da mun ji a bayanin malam maja ya ambata ya karanta bakara ya kare ya tafi ya karanta nisa'i ya kare ya dawo ya karanta ali imran ya kare izu goma da dan doriya to wani a raka guda kaga ya yi ta din da muke gaba daya har da ƙari ko da azumi kaga da za a irin wannan to sai dai liman ya juyo ta rashi shi kadai rage a masallacin ƙarshen kwa ya tafi saboda haka na gaba ya ga matsayin manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai a kwatanta Ai dai kwaikwayo amma ba a kamar ya shi ba to yakan tsayawar dare wannan magana da aisha ta faɗa kafin tewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shaida da wannan bayani tuna Allah ya masa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar Allah yake cewa haƙiƙa ubangijinka yana da masaniyar tabbata tabbas haƙiƙa kana tsayuwa ƙasa da biyu bisa uku na dare ka ɗora a rabi baka kai biyu bisa uku ka fi rabi amma baka kai a ce ka ɗauki kaso biyu ba shine adana min tulutai da abin da ya kasa biyu bisa uku zai iya ɗoruwa a rabi amma bai ƙarasa biyu bisa uku wa nisfa kuma allah ya san wani lokaci kana tsayawa gwargwadon rabin da rabin zama rabi duk a kana gana da shi ne da neman yardarsa rabin kuma a shi za ka waro na abu kai bacci wani kuma ka biya bukata ka biya ka bukata wa thuluthahu wasu lokutan kuma hakan tsaya kwatankwacin ɗaya bisa uku na dare biyu bisa uku shi za ka kasa tsakanin jikinka ya samu hutu iyalanka su samu kuma haƙƙinsu Allah ya ce wa minan min alladhina ma akwai wasu jama'a ma cikin bayan Allah da suka ba da gaskiya da kai su ma da suke yin irin su Abubakar Siddiq din irin su Umar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin dare ya Umar ya ji wato yana tashin muryarsa a layin unguwarsu kuma gitta gidan abubakar ya ji shi ma ina yi amma sai ka kasa kunne ka ji karatunsa da gari yawa yake cewa umar na fita unguwarku ko na fito wajen gidanka na ji karatunka da karbi kake ya kake da karbi haka ita ina yi ne saboda yan ashanta ke su tashi masu bacci tun daga farkon dare har karshe su tashi su ji akwai bayan allah masu neman kusanci zuwa ga allah su ma su kwaikwayo to kai kuma abubakar na bata inda kake amma sai an kasa kunna ji karatu ya kake haka kai kuma ce ai wanda nake domin sai na ji na manzan ko ya ka gani to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce kai abubakar ka dan kare murya ka kuma umar a rage a hada tsakiya ko kal umuri awsatu mafi alkhairin al'amura tsaka tsaki saboda in ka ce za ka daga murya koyaushe mai wasan da ka tashi kake ta taka sallar kake daga murya shi wani ya gama sannan zai kwanta ka ce kuma kai ya bacci ko sannan kuma kana yi ƙasa ƙasa koyaushe kai kuma sai ka sala ma ta shige ka an gane ku kuma shi yin ma a ɗan tsinkaye kana yi shaida ce daga bayan allah cewar su ma za su maka shaida har a ranar kiyama su ma sun ji kana ka samu wannan da ba wani abu saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya rayu yana mai tsaiwa ga ubangijinsa da jajircewa wajen daukan kaso mai tsoka cikin dare ya baiwa wa mahalicinsa ita ce irin koyarwar da yawa sahabansa inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa li zawrika alaika haqqa haka yake tabbata wa a'ti kulli dhi haqqin haqqa yanzu yace tabbas ubangiji na da haƙƙi akan bawa kai kanka gangan jikinka na da haƙƙi akan ka na ka kwanta kai bacci ka huta iyalanka na da haƙƙi biyan buƙatar sha'awa da ɗan tattaunawa da su su samu ɗaya bakewa haka wanda zai bakunce ka a matsayin bako ina da haƙƙin ka saurare shi manzo ya ce a baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙi a ba allah nasa a ba gangan jiki nata a ba iyali nasa akwai kuma makota da abin da ya kamata wannan ita ce rayuwar addinin musulunci rayuwar kasa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa a bashi kada saboda haƙƙin wani a tauye haƙƙin to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai haka kuma ya dora sahabbansa da al'ummarsa a kai sai gashi da yanzu mun ji Allah subhanahu wata'ala ya shaidi manzon Allah da yin tsayuwar dare kamar yadda matarsa aisha ta shaide shi da yin tsayawar dare to haka ake so ka zama a tsakankanin bayi kar ka samun shaidar ubangiji ta kwarai a kanka da shaidar bayin allah ta kwarai a kanka wanda ita ce nagarta amma in ka kuskura tsakaninka da allah da kyau amma tsakaninka da bayansa ba kyau ka samu matsala tunda an taɓa wucewa da gawa aka faɗi abubuwa marasa daɗi a kan ta zo yake cewa ta waje ba aka wuce da wata gawar aka faɗa abubuwan kirki zo sake cewa ta waje ba sabai suka ce ba mu gane bayanin ya yi kama da juna kuma abubuwan da aka faɗa sun bambanta ya ce waccan da na ce ta waje ba wuta ce wannan kuma na ce ta waje ba aljanna ce ai kuma shaidu ne na Allah akan bayansa da ke ban kasa ai abin da kuka sani kuka gani kuka kiyaye shi kuke faɗa kaga abin da ake so kai abin da za ka samu shaida ta kwarai daga bayin Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala Aisha tace hatta tatafattara qadama haka manzo sallallahu alaihi wa sallama yake wannan tsayuwar dare har kafafuwansa su tsatsage shine tatafattar su kumbura saboda dadewa a tsaye jini ya taru har ma saboda cikar kumburin kafar wani lokaci ta rika darawa ko ta dara kaga jini zai tsatsa. wanda shine faso na neman yardar Allah ba fasan gautsin fata ko hakan tana faruwa da shi saboda daɗewar da yake a tsaye tsawon lokacin da yake ɗauka a tsaye na karatu kafin ya kai ga ruku kuma ga shi yin irin wannan tsayawa haka za ka tar ruku yake daɗewa haka su da kusan cikin ruku ba wai kawai in ya gama karatun kuma nan da nan a dundun gura a tashi ba ina daɗewa a ruku ina daɗewa a sujjada kuma yanayin wannan karatu da yake daɗe kamar da ya tabbata a hadisi cewa to duk inda ya zo ayar take maganar rahama zai tsaya ya roƙi rahama duk take maganar a yi tasbihi ga ubangiji zai tsaya ya yi tasbihi duk da ake maganar wani narko ko azaba zai nemi tsari daga wannan haka yake kaga kenan bayan karatun ma da wasu abubuwan da suke ratsuwa ciki to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan bayanin da aisha ta yana kunshe da cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya keɓe su da wani ilimi na musamman na cikin gidan manzo da ba kowa yake da shi ba aisha tana daga cikinsu domin wani abin take faɗa saƙon cikin gida ne da sai ɗan cikin gida zai san shi an fahimta ko yana daga cikin abubuwan da sahabban lokaci suke tafiya neman barin saninsa a gurin sahabban manzo batansa da suka rayu da shi jirgu kuka zauna da manzo a cikin gida ya yi wasu abubuwan da sai ɗan cikin gida zai gani muna da fatawa akan kaza kaza ya abin yake sai kuma sai musu bayani to yana daga cikin abin da yake nuna mana ilimi da Allah ya ba wa matan manzo na sanin abubuwan da manzo yake kai na cikin gida da aka samu daga gare su to da kaga wannan hadisi shi ma da daga falala da matsayi na aisha na ta kare mu da abubuwan cikin gida da ba kowa zai iya faɗa ba su cikin gida sannan bayan haka ci gaba sai yake cewa fa qultu lahu aisha tace sai nace da manzon Allah lima tasna'u hadha ya rasulullah kai ko me yasa kake aikata ka ya manzon Allah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara gashi ko Allah ya riga ya gafarta ma abin da ya gabata na kurakuranka da abin da ya jinkirta ba karga kayi ba ma to daidai wannan gaba ana sanar da mu wani ƙarin matsayin na aisha allah ya yarda da ita cewar mace ce mai tausaya wa mijinta domin wannan cewar da ta da shi kai kuwa me yasa kake yin haka ya manzan allah ai tausaya wa halin da ya shiga take na ya tsaya tsayawar da kafa ta kumbura har ta kai ga tsaki to wannan sai yake sanar da mu cewa haka ake so macen kwarai ga mijin kwarai ta kasance ta zama mai tausaya wa mijin in mace tana tausayin ka to baka da matsalar mace amma aka ce kai kake tausayin matarka ba ta tausayin ka to sai dai Allah ya sa a gama lafiya eh a dai raka kawai wannan yakan tuna min sau tari da wata 'yar tattauna ta taɓa faruwa tsakaninmu dan cikin unguwar kawo sanda gidana da nake zaune a ciki nan na zauna a kawo sai na zo tarar yan masallacin da muke sallah an yi ayari ana tattauna wai ana so a tantance su waye mazajen tace da waɗanda ba mazajen tace abin da ya taso maganar ɗaya ne yake cewa shi iyalinsa ba ta sanin me yake shigo masa ko me ya rasa harkar samun maganar ya yi aiki albashinsa nawa ne ba ruwanta ya ɗau kuɗin nawa ya ɗauka ana abinsa bashi ba abinsa bashi ba ruwanta kawai ita dai ta nemi abin ta bukata inda akwai babu bayar in babu ta haƙura in kuma da akwai ɗan abin da ya samu ko ba ta samu ba take so ba shi gidan ta karba ce shi haka yake saboda shi shine a gidansa mai gida sai aka taɓa wani ce a ni kuma ka gaba haka nake kai ya kake ce ai na ɗauko albashi zuwa nake kawai su kutun da guda ce mata ga su a tsara da yadda za a yi a karkasa a yi waye a yi waye ba ruwa na ta san na ɗauko na kawo maganar wani kuma ga kaza ga kaza duk bata taso komai gare a fili muke da ni muna cikin wannan wasu sun kasu sun yi nan wasu sun kasu sun yi nan Allah ya ji kan malam Ahmad Ibrahim ba dan ya rasu ba limamin masallacin Beirut Road shi ma dab da dab muka zauna kusa da kusa a gida shi ma yanzu ya tashi da dab sai ga shi ya zo saka ce to ga ma gafata malam bari mu ji kai ma a ina kake <laughs> bayan ni an ji inda nake sai aka ce to ala gafarta malam kai wannan bangaren ka bangaren yace to a shi na da bayani <laughs> aka ce to yi bayanin ka yace a wannan maganar da kuke yi maganar ba ta fuci ɗayan biyu idan matarka mai tausayin ka ce in duk abin da kake da shi ka ɗauka ka bata za ta tafi da shi jin tausayin ka kakka shiga galabaita ko kakalaka kullum ƙoƙarinta ya asirin ka zai rufe idan matarka ba ta tausayinka to ba wawa irinka da ka ɗauki duk abin da kake da shi ka dan mata ko kuma ka ce gashi nan ga yadda ya ce to ni ba sana gaya muku a ina nake <laughs> an gane ko to kaga abin yana koma da wa kake zaune da ita ne ko in mai tausayinka ce dan abin da kake da shi ta sani ba tashin hankali ba matsala ba amma in mai neman ina za ka ajiye a kwakaro maka bashin shekarar ta wuce da na bana hada ka biya bashi kuma a har sauran abin da ya rage na hannunka to wannan kuma sai ka sai da za ka zana da ita to aisha dai an gaya mana tana daga cikin masu tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kake haka har kafarka ta tsatsage ko to wannan duk koyarwa ce in an karanta irin wannan hadisin ga mata to kiji ga yadda duk sannan da yake mata ba a banza ba ko da dalilai da abubuwan za su sa iso din to ke ma ki yi haka ba sai kin je a baki rubutun gama da shi ba ko wani abin da ya kama da ke kike da ma magani a hannu irin yadda ake cabi ta zaizai tun da karkar ga ka sami irin wannan lafiya lau komai za a ta wani na gaya mana yadda aisha take da tausayin manzo sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma hadisin a wannan gaba ya tabbatar mana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗa mana matsayinsa Aisha ma ta da jaddada mana a wannan hadisi na cewar abubuwan da suka faru da manzo na kurakurai wanda ya riga da wanda ba su ba Allah ya gafarta musu li yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk Allah ya cika nimarsa gaba duk abin da zai iya tunkara ubangiji shi na kuskure an riga an yafi an gafarta wannan shine matsayin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kira shi sannan bayan haka a daidai wannan gaba ibnu abi jamra Allah ya ji kansu da rahama yake cewa wajibi ne musulmi su sani cewar kada ma ya ɗarsu a zuciyarka cewar an ce an gafarta manzo abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na kurakuransa ka ɗauka yana yin irin zinaban da ni ko kai muke a shi wasu abubuwa ne saɓanin abin da ya fi in ya yi su ake kirga su a matsayin kurakurai kamar sanda abdullahi ibn ummi maktum ya zo ina mai cewa da shi sanar da ni abin da Allah ya sanar da ina mai neman karɓar shirya shi ko manzo lokacin ya shagaltu da kakkakkan arnan ƙurashawa ina tattauna da su ina ganin yiwuwar ya ciyo su sai bai saurari makaho sai Allah ya ce abasa wa tawalla an ja ja'ahul a'a ya ɗaura fuska ya kau da kai saboda makaho ya zo masa shi kuma da i yana ga ai waɗannan gaggan in suka karɓa dini adadin wanda za su biyo bayan su Allah ya yawa da su kuma shi da yake abin ya ciyo shi ya zo don an samu jinkiri ba wanda zai gudu ya tafi ba waɗannan an fi ganin yiwuwar su tashi su bar shi saboda wani ma ya wada ya wulakanta bai ma kula ba ko ai ko kai ne yanzu hakan ce karanta ta sai Allah ya nuna masa ba anan abin yake wancan din da ya zo ya ce a sanar da shi a saurare shi a sanar da shi waɗannan ba ka da tabbacin ga alamar tabbas a tare da shi an fahimta ku to irin wannan da Allah ya ce tuni ma ya gafarta Allahu anka lima adinta lahu Allah ya riga ya fi maka wa ice kai musu izini irin wannan munafukan masu ƙarya uzuri amma ka riga ka yi kuma an fi maka ba za ka kama ka da ai an fahimta to ice irin waɗannan kaka ɗauka an ce Allah ya gafarta musu abin da ya gabata na zunubansu da wanda suka jinkirta ka ɗauka irin shirga ƙarya da wasu suke yi irin yaudara ha'inci a manzanni ba sa irin wani musamman ma kuma shi da yake kowane manzo to sannan bayan haka sai manzo yake cewa afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bana so in zamo bawa mafi godiya ga Allah ba ke Aisha na sani kina tausayi na tausaya min yasa kike cewa me yasa nake haka kamar tunda kin nemi dalilin da yasa nake yin haka to gashi so nake zama bawa mai yawan godiya a gurin Allah akan abin da ya min na baiwa da ni'imar da bai wani ba ke da kanki kin faɗa an gafarta mu abin da ya gabata da wanda ya jinkirta na kurakurai na to ya kuma zan zama kamar sauran wanda ba samu wannan matsayin ba a ya kamata a ga bambanci ne da su na yabawa da godewa akan abin da aka yi bahaushe ma haka ya ce yaba kyauta tukuici to wannan shine tukuici na da nake iya yi ga ubangiji isan na yaba na gode da abin da ya yi don an ce ashakur shine mai yawan godiya bawan da ya haɗa salo-salo na godiya da ake wa Allah godiyar zuciya ta ji cewar ubangijinta shine mai mata baiwar da take ciki da ni'ima ba dabararta ko wayanta ko wani ba shi ba wannan gudetarwa a rai ka ji cewar duk abin da ya same ka na ni'ima da walwala da nishadi da abubuwan da suka kama da haka baiwa ce da ni'ima daga Allah ba bawa isa mu wannan a zuciya zai mai godiyar Allah a sau saboda kullum Allah ne a gaba duk abin da ya same shi yana jin ciwo daga Allah akwai kuma godiya harshe irin su alhamdulillah da za ka rika faɗa ashkuruka ya Allah shukuri ilaika ya rahman ko ya shakur da makamanta haka to da ka wani abin da kake faɗa irin su karatun sallah irin su tasbihi irin su tahlili irin su tahmidi yana nuna cewar harshenka yana jin cewar wanda kake ambato din nan da abin da yake gare ka da ni'ima shi ya maka to na godiya harshe ke sai kuma godiya sauran gaban da ba zuciya ba ba harshe ba shine irin tsayawar da manzo yake haƙafa tsagi ruku'u da yake daɗe a halin ruku sujjada a halin sujjada a daɗe to wannan salon da yake yi shi ya haɗa godiya samfuri samfuri da ake da zuciya na yi harshe na yi gabbai kuma da ba waɗannan ba su masu rai to shi ne a ashakur wanda ko ta ina ka taɓa shi a cikin godiya Allah a zuci a harshe a sauran gabbai na aiki so da ka tuke cewa ba na so a ce na kasance bawa mai yawan godiya ga Allah ba to wannan shine dalilin da ya yasa kika ga ina tsayuwar da har ta take tsatsaki shine sai malamai suke cewa wannan gaba tana sanar da mu cewar akwai dalili a wannan hadisi na cewar godiyar ubangiji su subhanahu wata'ala ita ce tsaiwa da yi masa biyayya dagewa wajen wato neman yardarsa a zuci da harshe da sauran gabbai wanda ya samu wannan shine mai matakin koli wajen gode ubangiji wanda kuma aka samu na harshe da sauran gabbai to yana da wani sashi inda aka samu kuma na zuciya da harshe akwai karancin na aiki an samu wani sashi su da shi su kansu bayan da suke godiyar hawa hawa ne matsayi matsayi ne daraja daraja ce so da godiyar bawa ga Allah subhanahu wata'ala shine ya tsayu da yin abubuwan da Allah yake so da barin wanda baya so a sakamakon ya yi masa ni'imar lafiya da ta lokaci hadisin da muka ya gabata muna ribata su wannan shine ka ga Allah subhanahu wata'ala akan ni'imomin da ya maka to shi sa malam imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama ya ɗauko wannan hadisi ya sanya shi a babun fil mujahada babin da ke magana akan dagiya da dagewa da jajircewa da wato juriya wurin bin Allah sau da aka ga manzo yadda yake da dagewar bin Allah har ta kai ga kafarsa tana tsage to kai ma yi kokari ka kwatanta ta shabbahu in ta kuno mitlahun inna tashabbuha bil kirami ko bil inna tashabbuha bil kirami ribahu ko fala ma'ana ku kwatanta ku kamanta ku kwaikwaya ko da ba ku kai kamar su ba wannan suka gabata hakika kwatantawa da kwaikwayo da waɗanda suke wato ainihin masu daraja da kima rabauta ce tsira ne allah ya datar da to sai abubuwan da malamai suka ambata da wannan hadisi yake koyar da daga cikin irin bayanan da malamai suke ambatawa suke cewa wannan hadisi na sanar da mu yawan dagewar manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen bautar ubangi cewar mai neman Allah yi da shi ya san da shi to ya dage da yin ibada kamar yadda Allah ya san da manzo fiye da yadda ya san da kowane bawa sakamakon mai juriya da dagewa akan kansa sannan hadisi yana sanar da mu cewa wanda Allah ya masa ni'ima da wata ni'ima ta musamman ike shi da wani matsayi na musamman to abin da ya kamace shi godiya ga Allah akan wannan ni'imar faɗa ni'imar ji ne ka ji abin da yake so Kakka saurari abin da baya ni'imar gani ce a kalli abin da ya ce a kalla alƙur'ani hadisi halaliyarka amma ba kalli abin da yake haramun gare hannu da ya maka ka ɗauki abin da ya ce a ɗauka ka aje wanda ya ce a aje kar ka ɗau abin da ya ce a ɗauka kar kuma ka aje abin da ya ce a ɗauka kafa taka ka je inda yake so a je kar ka je inda baya so a tafi da shi ne godiyarka a kan wannan ni'imomin da ya maka na bai wasu ba so da kana kallon wasu a naɗe amma kai da ƙafafun kana ganin wani ba hannu amma kai da naka kai shaida ne wane da wane ba sa gani amma kai kana ji wane ba ya ji amma kai kana ji waɗannan ni'imomi ne ya kamata ka tafi da su wajen godewa da yaba wa Allah a kansu sannan hadisi yana sanar da mu cewa wajibi ne gabawa ya tsayu da abin da zai samu ƙari na ni'imar ubangiji ta ci gaba da wato ƙaruwa da wanzuwar wacce aka yi masa domin allah yana cewa da in shakartu la azidan nan tabbas wallahi in kuka gode mun kan nema da neman ne kuma tabbas zan ƙara shine malamai suke cewa godiyar ni'ima dalili ne na tabbatar wacce ta gabata kuma sanadi ne na zuwan sabuwar da bata domin an ce zan ƙara mu ai waccan tana in ka ji kare akwai wani abin da ya gabace shi an ɗora a kai ko to godiyar Allah na sa ni'imar da ya maka wacce ta gabata ta tabbata kuma ka ƙara samun samu so da haka wannan hadisi na sanar da mu cewa mai so ya ci gaba da zarcewa akan cin ribar ni'imomin da Allah ya masa to ya zarce ya dage da yin godiya da yin abubuwan da Allah ke so sai wannan ta tabbata kuma rika mu ƙari Allah ya sa mu dace to na shine karatun mu da abin da muka da Allah ba mu sa kuskure kuma Allah ya yi da aka yi ni ma na faɗa bangaren da nake amma sai aka canza ne da dariya kuma ba ta na ce ga inda nake ko wataƙila ba san ko na hasashe ko kai ba imani ina bangaren da ake sanin me nake da shi me ake sanin me nake da shi nawa ne albashi na me na karbu ana sani da wata baiwa da Allah ya mu amma bi ne mata rabbika fa hadi Allah ya datar da ni da wata baiwa Allah sai dai Allah ya biya ta saboda ko da wani abu ne ya taso da za a yi sai dai ni na ce sai na bayar da abu. amma ya wuce a wurin ta yi shi kenan ya wuce ba wani magana tana bi na bashi kaza kaza shi kenan kawai ya wuce karewa ma ita za a tattara mata abu nata ɗauko ta ce ga wannan ko za ka ƙara a jari ka gama wannan kashi aka yi baka na ka cito daga abin da Allah ya bani ko nake da shi na ranta maka kaza ya taso baka ko kuma abin da ka bari an je an tarar kudin sun fi haka game da ake kari yanzu na abubuwa ko ka saba ana siyo a shana naira biyar an je an ce ta zama goma kuma a zauna ba a shana sai dan a zo ba girki to tana da biyar ta cika aka siyo ta goma kada ta ce to na fi cika biyar haƙinka ne da yake kanka ka tsayu da shi a harka abin za a tafi da gidanka kuma an ranta sai ka ce to na gode ala saka da alkhairi da biyar ne kuma wannan bai hana miki kyauta da ai daga irin wannan kyautar da nake samu abin da kike min ciko da ba shi sai da zo tar da kana ba ai ya aka yi to abubuwa sun tsaye duk ko ba na kudin cika ko tana gudun tarantuwa ce tana rance a mako wannan in dai ba ita ce ta sare maka ta yafe wani yana dogon hannu to maza ka ka girkinta kayan ka eh ga kamar ya gani yanzu ka rasa eh saboda haka kaga ta faɗi wani matsayi da Allah yawa kishiyarta to da haka